wanda zai gabatar da nasiha a yanzu insha Allah wanda shine babban bakonmu a wannan jaha gabaki daya babban limamin masallacin izala na farko a jihar Kano malami mai gabatar da tafsirin alkur'ani sannan kuma mataimakin shugaban majalisar malamai na jihar Kano Sheikh Lawal Shu'aib Abubakar wanda aka sani da malam lawan gadan kaya ko kai malam lawan tirayon ko da gadan kaya malam tirayon na'am a ah, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba malam dacewa da muwafaka akan darasin da zai gabatar cikin yardar Allah subhanahu wataala da fatan Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu baki daya da abin da zamu saurara daga bakin sa malam falyatafaddal mashkuran ma'juran bi na'am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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haduwa a wannan safiya ta asabar a shida ga watan sha'aban a shekara ta 1439 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 20 ko 21 ga watan hudu a shekara ta 2018 miladiya a wannan masallaci mai albarka na darud da'awa central mosque saba ibadan a cikin jihar oyo a tarayyar najeriya mun haɗu don munasabar taya ɗaya daga cikin 'yan uwanmu murna ta ƙaruwar aure da allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da shi wanda shine alhaji aminu abubakar wanda muke masa fatan alkhairi da shi da amaryarsa muke masa addu'a irin wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi wa angwaye barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair ma'ana Allah ya sanya albarka Allah ya sanya alkhairi Allah ya hada tsakanin ango da amarya cikin dukkanin alkhairai da dukkanin ma sauran ma'auratan musulmi baki daya duk da cewa ba a kai ga ɗaura auren ba amma dai muna sa ran gobe in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu za a ɗaura don haka wannan munasaba ta sanya muka haɗu a wannan waje don mu tunatar da kanmu mu tunatar da ita amarya tare da taya ta murna sannan mu tunatar da dukkan sauran 'yan uwa mata dangane da abin da yake da alaka da ibada ta aure da haka taken wannan tattaunawa ta tamu shine tsaraba ga ma'aurata musamman kuma ita amarya da farko mu sani cewa Allah subhanahu Ya yi mana gagarumin ni'ima ta yadda ya samar da mu cikin bil'adama in Allah maɗaukakin sarki ya ga dama zai yi mu wata halittar ba mutane ba idan Allah ya ga dama zai iya yin kiki zamo akuya ko tinkiya ko wata halittar daga cikin halittu daban kamar yadda in ya ga dama mu a matsayin mu na maza zai iya yin mu maza amma ba na mutane ba ko dai yayi yi ka rago ko ya yi ka bunsuru ko doki ko jaki wanda dukkan waɗannan su ma halittu ne na Allah subhanahu wata'ala kamar yadda mu ma mutane muke halitta ga Allah subhanahu wata'ala to amma bisa ga gagarumin ni'ima Allah subhanahu wata'ala da ya tashi mu sai mu mutane wanda ɗan adam mutum namiji ko mace su ne mafifita cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala sun fi dukkan wata halittar da ba su ba musamman halittun da suke rayuwa tsakanin sama da ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walaƙad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahar? ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا حقيقة من هل دان أدم من كرم ماشي من جرم ماشي من باشي إيكون يتفيا أكن تدو من باشي إيكون يتفيا أتتن تيكو من azurta shi دنجن دا daɗaɗa na abinci da abin sha da kai mun fifita shi akan da yawa daga cikin halittun da muka halitta da fifiko mai yawa kaɗan ne daga cikin mutane waɗanda suke tuna wannan gagarumin ni'imar da Allah ya yi musu wani yana jin cewa da Allah ya yi shi mutum kamar dole ce sai an yi shi haka kamar Allah ba zai iya yin sa wata halittar ba sai ta mutum shi yasa ya yi shi mutum kamar yadda wata ma tana tunanin haka da Allah ya yi ta mutum kamar gagararsa ta yi ba yi da yadda zai yi da ita sai dai ya yi ta mutum wanda kuma ba haka ba ne ba in Allah maɗaukacin sarki ya ga dama zai yi ka ba mutum ba in kuma ya ga dama bayan ya yi ka mutum ɗin ma ba ka gagara ba ya canja halitta ka mai da kai wani abu domin Allah ya yi haka ga waɗansu kamar yadda muka karanta a ƙur'ani kuma kamar yadda tarihi ya tabbatar da haka ubangiji subhanahu wataala yana faɗa mana dane da kissar banu isra'il waɗanda su ma Allah ya girmama su ya kam mutunta su a cikin al'umma yayi musu karamcin da bai wani ba a zamanin su amma sai suke jin kamar gagara Allah suka yi dole ne sai yayi su haka bai da wani zaɓi. wanda hakan yasa suka yi girman kai suka ki su gode masa da yace ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu Alaykum wa anni faddaltukum alal alamin ya ku bani isra'ilawa ya'yan annabi yaqub alaihi salam ku tuna ni'imomin da nayi muku ku sani na fifita ku akan dukkanin halittun da suke zamani da ku to da suka ki su tuna wannan ni'imar da Allah ya ce su tuna suka ki su gode masa sai Allah madaukakin sarki ya so ya nuna musu ikonsa sai ya rinka canja halittar su daga mutane ya maida su wani abu da ba mutum ba Allah ya ce wa laqad alimtum ladhina atadaw minkum fi sabt فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموئظة للمتقين Allah ya ce da su kun san waɗanda suka yi ta'addanci a cikin ku a ranar Asabar muka sanya musu wasu ka'idoji da dokoki su kiyaye su a ranar Asabar na kada su yi su kada su yi kamun kifi amma sai suka ki su bi wannan dokoki da ka'idoji na Ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya ce a ƙarshe fa kulna sai muka ce da su kunu qiradatan ku zama birrai khasi'ina halakakku dan haka Allah ya maida halittar wasu daga cikin su suka koma bararruka a wata ayar Allah maɗaukacin sarki yace wala unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhum al-qirada wal khanazira wa 'abada at-taghut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'is sabeel Allah ce shin in ba ku labari da waɗanda suke mafi mummunan matsayi a wajen Allah makomarsu ba za ta yi kyau ba a wajen Allah kamar mun ce ya Allah e gaya mana sai ce man la'anahu Allah su ne waɗanda Allah ya tsine musu sakamakon ya musu ni'ima ba su gode masa ba wa ghadiba alaihi kuma Allah ya fushi da su وجعل منهم القردة والخنازير ya mai da waɗansu daga cikinsu aladu waɗansu daga cikinsu burarruka sai Allah ya ce ula'ika sharrun makanan wa adallu an sawa'i sabil wanda Allah ya wa wannan su ne suke kan mummunan matsayi kuma su ne waɗanda suka fi kowa ɓacewa ga biran tafarki madaidaici a dunkule baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya kira mutane akan su gode masa bisa ga ni'imomin da ya musu su yi masa biyayya idan ba haka ba in ya ga dama zai iya batar da su baki ɗaya a neme su a rasa kuma shi Allah ba zai cutu da komai ba zai ragu da komai ba Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid وما ذلك على الله بعزيز Allah ya ce ya ku mutane ku sani ku ne mabukata a wajen Allah shi Allah baya da bukatar komai a wajen ku shi mawadaci ne ku abin yabo in ya ga dama zai tafi yadda halittar ku ya shafe ku daga ban ƙasa in ya ga dama kuma ya zo da wata sabuwar halittar ba ku ba ya mayar da su a madadin ku a ban ƙasa wa ma zalika ala bi aziz wannan abun ba abu ne mai wahala a wajen Allah ba subhanahu ta'ala abin da yasa ne mana wannan matashiya a farko dan adam a duk lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya masa wata ni'ima to wajibi ne a kansa ya tsaya ya gode wa Allah bisa ga wannan ni'imar da ya masa ba wai dan godiyarka za ta kare da komai ba a wajen Allah ba kuma dan rashin godiyarka za ta rige shi da wani abu ba domin Allah ya ce wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim wanda ya godiyar ya san kansa yawa wanda kuma ya iya gode to ya sani Allah shi mawadaci ne mai karamci ne ita godiya tana amfanar duk wanda aka yi wa ni'ima ne ba wai amfanar Allah take yi ba wanda shi ya ni'ima daga cikin fuskokin da godiya take ƙarar wanda aka yi wa ni'ima na farko ni'imar za ta tabbata ba za ta gushe ba matuƙar kana gode wa wanda ya maka ita biyu zai yi ta maka ƙari ka daɗa samun ci gaba daga matsayin da kake a kai domin Allah ya ce wa ista azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid ubangijinku ya shelanta muku ya gaya muku in dai yayi muku ni'ima kuka gode masa zai muku ƙari idan kuma yayi muku ni'ima kuka ki ku gode masa to ku sani azabarsa tana da tsanani ma'ana zai kwace kayansa sannan kuma zai biyo baya da uquba a madadin wannan ni'ima da yayi to dan haka aure mu sani yana daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya wa dan adam a duniya ba wai dan dan adam ne kadai yake aure ba ko a cikin yan adam ba wai dan musulmi kadai ke aure ba amma sai dan auren dan adam kuma musulmi ya sha bamban da dukkanin wanda ba shi ba yanzu ku ga dabbobi suna aure domin a cikin su suma akwai maza da mata amma a gaya mun wanda ya taba ganin ranar da aka yi bikin akuya ranar da aka yi bikin bansuru da akuya ko rago da tinkiya ko jaki da jaka ba za ka gani ba Allah subhanahu wataala ya bambanta mu da su ta wannan bangaren suna aure amma aurensu ta ci barkatai ba irin namu ba babu tsari domin su a cikinsu ba ka iya bambanta ga baba ga baba ga wa ga ƙani ga miji ga mata ko da akwai wani abu da suke sunansa aure an ce wata rana wani ɗan bunsuru ya fito bakin titi wai a irin almaran nan ta mutane irin labaran ban dariya wani bunsuru ya fito sai yake tambaya yace da Allah ina ka zama matata wai yake tambayar wani to sai wannan ya ce masa ni ban ga matarka ba amma dai na ga babarka da yayyanka da kannanka yanzu nan suka wuce sai ce kaji shashasha ya ai su din ne Mana su a wajen su baka bambance tsakanin wa da kani miji da mata bansuru yana iya tarawa da uwarsa ya tara da yarsa ya tara da cikin cikinsa ya tara da kanwarsa kuma duk sa haihu sai ka rasa tantance waye ɗansa waye wansa waye ƙaninsa waye jikansa dan Allah ya bambanta mata wannan bangaren mu sai ya sa mana ka'idoji a auren mu ga wanda ya halatta ga wanda bai halatta ba cikin mata ga wanda zaka aura ga wacce ba zaka aura ba ga wanda zaka aure su a lokaci daya ga wacce ba zaka hada ta da wance ba har abada sai dai in ba wance sai ka auri wance ubangiji madaukakin sarki ce, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وهلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان عفوا غفورا Allah ya ce mun haramta muku jerin waɗannan matan uwarku da ta haife ku to uwa wacce ta yi haihuwa asali kwaya ɗaya ce amma ba ita kaɗai ake cewa uwa ba yanzu wacce ta zama yar mahaifiyarka ita ma uwarka ce mahaifiyar mahaifiyarka ita ma uwarka ce wacce suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya domin manzo Allah ya ce alkhalatu bi manzilatil ummi gwaggo yar uwa ko ƙanwar uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya kamar uwa take shi yasa da Allah zai ce wa maza mun haramta muku aure bai ce ba uwarka sai ce uwayenku ummahat jam'i ne na ummu ummu ita ce uwa daya amma ummahat uwaye kaga ya ta shiga kanwa ta shiga kai hatta kaka wacce ta haifi mahaifiyarka ita ma uwarka ce wa banatukum mun haramta muku auren ƴaƴayenku mata su ma ƴaƴa mata suna da yawa ba 'yar kadai da ka haifa cikin ka ita ce ƴarka ba a hukunci na auratayya yar da ka haifa a cikin ka yar da yarka ta haifa ita ma yarka ce jika kenan sannan yar da wanka ya haifa ko kaninka ko yakka ko kanwarka uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya duk sunanta yarka ita ma babu aure tsakanin kai da ita har abada to haka nan amma khalat har zuwa ƙarshe kamar yadda aya ta jero mana Allah ya mana wannan tsarin dan ya bambanta mu da dabbobi wanda na buga mana misali da su a baya to sannan ubangiji subhanahu wataala ya kira aure da sunan ni'ima domin ya wajabta mana yi masa godiya akan wannan ni'ima ubangiji subhanahu wataala yace wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat sai ce afa bil yu'minuna wa bi ni'mati hum yakfurun wallahu lallai Allah ja'ala lakum min anfusikum azwajan shine ya halitta muku matanku daga jinsinku na 'yan adam idan Allah ya ga dama mutum zai iya auren wata halittar da ba ta mutum ba amma Allah bai ga dama bai katange saboda me mu'amala tsakanin mabambantan jinsi tana da wahala yanzu aljanu suna aure suna da maza suna da mata mutane suna da maza suna da mata yau in aka ce ga wance aljani wane ya aure ta ko sarkin aljanu ne dan Allah taya ta murna ake ko taya ta jimami ake sarki ne fa ya aure ta guda a ce wancan sarkin aljanu ya aure ta amma ba a taya ta murna to me yasa ba a taya ta murna saboda jinsin sa daban naka daban auren zai wahala za ka samu ɗaya yana cutar da ɗaya to amma ko mun talaucin mijinki ko mun wasa, ko mun wasa, in dai ɗan adam ne irinki in aka zo za a ɗaura muku aure sai an yi miki me murna da farin ciki saboda me saboda za ki auri jinsinki mutum ɗan uwanki mai halitta irin taki bil adama kamar ki to wannan ni'ima ta farko a babin aure da Allah ya mana kenan ya sanya auren mu ya gudana tsakanin imu mutane ba mutun da aljani ba ko mutun da dabba yanzu a ce ga ango mijin akuya kun ga abun ma wai bambara kai an ce da namiji hajara ba dadin ji ko a ce ango malam wani ba zan kama suna ba kar wani ya ce da shi nake <laughs> amma mijin akuya ai ba dadin ji ko a ce ga amarya jaka ta malam wane zai yi ba daɗin ji to da haka ni'imar farko aure ya zama tsakanin jinsi iri ɗaya in ya auri mutum dabba dabba aljan aljana Allah ya ce wa ta'ala lakum min anfusikum azwajan to me babbar ribar da muke samu ta hanyar aure tsakanin mutum da mutum shine natsuwa da kwanciyar hankali a wata ayar Allah ya ce wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha yana daga cikin manya-manyan ayoyin Allah wanda suke nuna isassa da ikonsa da iyawarsa da iya tsarinsa ya sanya matan mutane su zama mutane ɗan uwansu sai ce hikimar litaskunu ilaiha dan a samu zaman lafiya dan a samu natsuwa dan a samu ɗebe kewa to da haka wannan ni'ima ta farko wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan bayan kasantuwar ni'ima ta auratayya tsakanin jinsi guda bayan an yi aure akwai abin da yake biyo baya wanda shi ma ni'ima ce akan ni'ima in ba a samu wannan ba hankali baya kwanciya shine a samu mai karuwa ta haihuwa wanda zaka ji al'ada a ƙasar Hausa idan aka yi aure cikin kalmomin da ake yin amfani da su wajen taya ango murna ko amarya ko iyayen ango ko iyayen amarya sai a ce Allah ya kawo kazantar daki amma ba ta rashin shara ba me kenan kazantar daki ba ta rashin shara ba ma'ana haihuwa duk macen da ta haihu ta yi aure shekara ɗaya biyu bata haihu ba to hankalin iyayenta zai fara tashi ita ma nata zai tashi namijinta ma zai tashi na iyayensa ma zai tashi kowa ya fara taya su jimami saboda bayan aure abin da ake sa zai biyo baya kenan samun karuwa ta aure a ta haihuwa to shine sai Allah ya goya mana ni'ima ta biyu akan ni'imar farko ta aure sai ce waja'ala lakum min azwajikum banina Allah ya azurta ku ta hanyar matan ku na aure da ƴaƴaye abu na gaba wanda mun san cewa ɗa yana da matukar amfani a wajen iyayensa yana amfana su suna amfanarsa babban amfanin da ɗa yake wa iyayensa na farko ya rinka faranta musu rai duk uba ko uwa in ta kalli ɗanta sai ta jimi farin ciki ya shiga ranta shi yasa ma Allah ya kirawo su a matsayin danshin ido cikin kissar annabi Musa da Fir'auna da matar Fir'auna lokacin da Fir'auna yake kama ƴaƴan mutane yana yankawa da aka kawo masa annabi Musa yayi nufin ya yanka annabi Musa sai Allah ya jarabce shi da abin da yake jarraba iyaye da shi game da 'ya'yansu shine kauna uba ba zai taba iya yanka ɗansa ba uwa ba za ta taba iya yanka ɗanta ba amma me yasa saboda kauna shine Allah ya ce da annabi Musa wa alqaitu alayka mahabbatan minni wali tusna ala aini na jefa musu ƙaunarka dan ka samu tsaro da kariya irin tsaron da iyaye suke ba ɗa to yau gashi fir'auna zai baka wannan tsaron matar fir'auna za ta baka wannan tsaron ba tare da su suka haife ka ba wata hikima ta Allah da haka ana kawo annabi Musa gaban fir'auna a madadin yace ku je ku yanka shi yadda kuke yanka sauran yara bisa ga umarni na take sai matarsa tace ce qurratu ainin li walad la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada sai Allah ya ce wa la yash'urun ce sai matar fir'auna ta ce da shi qurratu aynin li wala wannan da da kake gani farin ciki ne gare ni farin ciki ne gare ka la taqtuluhu kai fadawa kar ku kashe wannan yaro asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada wannan yaro zai mana amfani kai ma za mu mai da shi kamar ɗan da muka haifa a cikinmu Allah ya ce wa hum la yashkurun alhalin ba su sani ba Shi ne jaririn da sa mulkin su zai kauce Shi ne jaririn da suka kafa tarko suke ta nema a sakamakon neman sa suka kashe jarirai da yawa amma ba su sani ba da haka malamai suka ce farkon amfanin da ɗa yake wa iyayensa ya rinka faranta musu rai in sun ganshi su ji daɗi kamar yadda kuma wanda ba su da shi su kuma suna cikin damuwa da tashin hankali in ba su samu ba hankalinsu ya ta tashi ko annabi ne kai in ba ka da ɗa sai ka rinka jin Allah maɗaukacin sarki ya tawaye ka ta wani ɓangare ina ma Allah ya baka ɗa tare da cewa annabta ita ce kololuwar baiwa da Allah zai wa ɗan adam a duniya annabta ta fi ɗa amma duk da haka annabin da aka yi wa annabta in bai da ɗa baya samun kwanciyar hankali kissar annabi Ibrahim shaida ce akan haka lokacin da Ibrahim ya ja shekaru da yawa bai samu haihuwa ba da shi da matarsa hankalinsu bai kwanta ba kamar yadda kissar annabi zakariya shaida ce akan haka tare da zakariya annabi ne amma lokacin da bai samu haihuwa ba shi ma hankalinsa ya kasa kwanciya da haka ba dare ba rana ya rinka sallar dare ya rinka addu'a qala rabbi inni wa hanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fa hab min ladunka waliya yana ta sallah yana addu'a Allah gashi na tsufa matata ba ta haihuwa Allah ka ba mu da da zai gaje mu ina tsoron kada in mutu a wannan yanayi babu da babu jika in shiga halin nakasu in rasa magaji ta fuskar abin da zan bari da kuma alherin da zan tafi in bari babu wanda zai ci gaba da dorawa to da haka Allah subhanahu wataala ya gaya mana wannan malamai suka ce amfani na biyu da da yake wa iyaye shine ƙarin kwalliya ne da ado ɗa kwalliyar ubansa ne ɗa kwalliyar uwa ne yanzu idan mace za ta je biki ko za ta je suna ko ranar sallah in za ta yi ado ta yi kwalliya cikamakin adanta da kwalliyarta in tana da ɗa shi ma ta yi masa kwalliya yanzu da za ka ga mace da goyo ta yi kwalliya da wata macen ba goyo za ka ga kwalliyarsu ba ɗaya ba ne mace ta taho ita kadai tana tafiya waccan kuma ta yi wa yarta ko danta kwalliya ta taho da shi a hannu kwalliyar su ba ɗaya bace saboda kwalliya haduwar yaro ma da uwa kadai kwalliya ce haduwar ɗa da uba kadai kwalliya ce ko da ba a sanya wani tufafi ba ballantana kuma a ce in hijabi ne kin sa ita ma kin dan sa mata in babbar riga ce kayi shi ma ka dan yi masa ka dan kwama masa hularsa to in aka haɗa 1 plus 1 is equal to 2 kaga ku biyi tafi daya shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce almal wal banuna zinatul hayatin duniya. dukiya da kuke gani da yaya kwalliya ce ta rayuwar duniya kuma duk ɗan adam yana sosai da in bai samu ba zuyina lin nasi hubbush shahawat minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantara min al wal fiddati wal musawwama wal an'ami wal harf zalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab yana daga cikin amfanin yaro ga iyaye idan ka girma su taya ka aiki a lokacin da kai rauni su kuma sun taso da ƙarfi in ya ce kike da ita lokacin da kika tsufa ko kika manyanta sai ta rinka taya ki ayyukan gida kai ko baki tsufa ba din ma kina bukatar mai taimako in kai namiji ne kana bukatar mai taimako to wannan yana daga cikin amfanin da ƴaƴa suke wa iyayensu shine Allah ya gaya mana wannan a cikin kissar Annabi Ibrahim da ɗansa Annabi Isma'il kuma a irin wannan lokacin da ɗa ya fara taya ka aiki ya fi shiga rai lokacin da ƴakki ta tasa har tana ɗan taya ki aikace aikacen gida to ta fi shiga rai ba wai ta zama babbar budurwa ba ma ƴar ƙaramin yaro da za ta iya cewa ɗauko min kaza ɗauko min kaza in yaro ya mutu a wannan lokacin iyaye sun fi jin raɗaɗin mutuwarsa sama da barin sa sama da ya mutu tun bai fara rarrafe ba bai fara magana ba shi yasa lokacin da Allah zai jarabci annabi Ibrahim da yanka ɗansa bai jarabce shi da yanka shi yana jariri ba sai da ya bari ya tasa ya fara taya shi aiki domin a wannan lokacin ɗa ya fi shiga rai to Allah so yake ya jarraba Ibrahim jarrabawa mai tsanani da ya tashi jarraba shi da yanka ɗansa sai ya jarraba shi da yanka ɗan a lokacin da ɗan ya fi shiga ransa shine Allah yake falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara yayin da dan ya tasa ya fara taya shi aiki to sai muka nuna wa uban a cikin mafarki muka ce yanka shi daka annabi ibrahim yace ya kai dana ni an nuna min a cikin mafarki ina yanka ka me kake gani qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin shi yasa yana daga cikin abin da ke kona ran wanda Allah ya jarabce shi da da rashin haihuwa idan ya ga ga wani makocinsa ko wata makociyarta ko wata yadda ko wata kanwarta ita tana da da a lokaci kaza yana taya ta aiki ita ko in ta zauna sai dai ta jigum ba mai taya ta koda hira to wannan ma yana da taso mata da bakin ciki da tunani da damuwa dan haka wannan yana daga cikin ni'imar da Allah subhanahu wataala ya mana bayan ni'imar aure bayan haka ya 'yan uwa a gurguje bayan ɗa duk uba zai so a ce bayan ya bar duniya kuma ya samu mai gadansa wani lokaci idan mutum yana tara kuɗi bai damu da shi ya ci ba ya fi damuwa da me in ya mutu ɗansa ya ci da yawa daga cikin iyaye shi yasa Allah ya shar'anta gado yace yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hadhil unsayin Allah ya nemi muku wasici game da ƴaƴanku dangane da dukiyar da za ku bari namiji ɗaya a bashi kasan mata biyu shi yasa annabi zakariya cikin dalilan da ya fake wa Allah da su yake masa magiyar ya bashi ɗa sai ya ce yarisuni wa yarisu min ali yaqub dan ɗan ya gaje ni kuma ya gaji zuriyar gidan annabi yaqub alaihi salatu wassalam waj'alhu rabbi radiya kuma ya Allah ka sanya wannan ɗanawa ya zama yardajjen ɗa mai albarka da haka wannan yana daga ciki shi yasa ya tabbata cin hadisin da Imam Malik ya fitar da shi a cikin muwatta wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yaki yakin Daumatu Jandal wanda aka yi shi a shekara ta shida bayan hijira to da Annabi zai tafi yakin sai ya tafi da Sa'adu ibn Ubada ibn Ubada ɗaya daga cikin sahabbai ƴan Madina annabi ya ce zo mu tafi sai suka tafi to shi kuma wannan sahabi mahaifiyarsa hamshakiyar mai kuɗi ce ƴar kasuwa ce tana da dukiya mai tarin yawa sun yi sallama da ɗanta lami lafiya ya tafi ya batta yana fita sai ta hau zazzaɓi ashe zazzaɓin na ajali ne zazzaɓin da ta kwata-kwata bai fi na awa biyu ba ta mutu to lokacin da zazzaɓin ya kama ta ya ci ƙarfin jikinta ƴan uwanta da suke kewaye da ita sai suke bata shawara suke cewa ya ke hajiya ki sadaka da kuɗin ki mana yanzu zaki mutu ki bar kuɗi masu yawa haka sai ta ce a'a almalu malu sa'ad ni wannan kudin ɗana na tarawa ba dan ni ba ba na so in bar ɗana cikin talauci in bar shi cikin wahala duk fafutukar da na ta yi ta tara dukiya a duniya ba dan kaina ne ba dan sa'adu na yi da haka dai har ta mutu ba ta yi sadaka da ko taro ba lokacin da annabi ya dawo wannan ɗana ta shi ma ya dawo da ya je gida sai ake ba shi labari mahaifiyarka da za ta mutu an yi an yi yi sadaka ta ki yi sadaka sai ta ce ita dai kuɗi kai ta tarawa kai take so ka ji daɗi a rayuwa shi kuma sai zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ga abin da mahaifiyata ta ta faɗa lokacin da za ta mutu an ce ce sadaka sai ta ce a'a ni ta tara wa kuɗi ni take so in ji daɗi yanzu idan nayi mata sadaka Allah zai ba ta lada sai manzo Allah yake kwarai ko in kai mata sadaka Allah zai ba ta lada sai zama shi dan yana ɗauka kuɗin yana sadaka yana cewa Allah ka kaiwa baba ta lada to kun ga yana daga cikin amfanin da ga iyaye in ka mutu ka samu wanda zai gaji kayanka yanzu da yawa daga cikin waɗanda suka mutu ba su da ƴaƴa wasu zaka ga dukiyarsu sai dai a rabawa dangi wani ma zagin ka yake lokacin da kake rai ba kwa ga maciji da shi amma saboda ba ka da ɗashi zai ci kuɗin wanda ka ga a san zuciyarka ba za ka so irin waɗannan su ci dukiyarka ba bayan ba kai wani kuma a ɗauko dukiyar aje a raba ta ga wajen wasu ba dangin iya ba na baba duk mai dukiya ba haka ya so ba ya so a ce bayan sa ɗansa ya mori wannan dukiya. to da haka wannan yana daga cikin amfanin ƴaƴa ga iyayensu shi yasa Allah subhanahu wataala ya azurta mu da wannan to kuma idan muka kalli waɗannan abubuwa guda uku za mu ga dukkaninsu Allah ya ya ya ya tsarkaka gaburansu shi yasa shi bai da ɗa shi Allah baya gajiyawa ballantana a taimaka masa shi yasa ɗa ba zai yi amfani a wajen Allah ba shi Allah baya mutuwa ballantana a gaje shi da da ba zai yi amfani a wajen Allah subhanahu wataala ba shi yasa Allah ya ta kore wa kansa da sannan uwa uba hanyar da ake samun dan da ita shine hanyar aure shi Allah baya yin ta shi yasa ma yace anna yakunu lahu waladun wa lam lahu sahiba ta yaya za a ce Allah yana da da alhalin bayi da mata kuma yace inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un ni zan gaje duk dukiyar ƙasa da wanda suke kanta gare ni za su koma kaga shi baya mutuwa ballantana a ce wani zai biyo bayan sa ya gaje shi subhanahu wataala daka wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada shi Allah bai da mata ballanta nayi da wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh takbira ni'ima bayan ta aure da ta haihuwa sai kuma ta samun jika a wannan dai aya cikin surati Ibrahim ubangiji yace wa ja'ala lakum min azwajikum banina sai yace wa hafada ta hanyar matanku Allah ya azurta ku da ƴaƴa kuma ya azurta ku da jikoki da yawan iyaye cikan ni'imar da Allah yake musu ya tsawaita rayuwarsu har su ga jikokinsu da yawan iyaye cikar ni'imar da Allah subhanahu wataala yake musu bayan ya ba su ƴaƴa ya ba su jikoki wani jikan daɗin da zaka ji da shi baka ji da dan ba ma wani jikan alherin da zai maka ɗan da haifa ma ubansa ko uwarsa bai maka ba to daka wannan wata karuwar ni'ima ce akan ni'ima wanda wajibi ne akan mu mu gode wa Allah shi yasa a ƙarshe sai ce afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun shi yanzu mutane da sakarci da shirme da hayaniya da rudin duniya za su yi imani amma ni'imar Allah su rinka kafirce mata wannan shine abin da ya kamata mu tsaya da kyau mu kalla kuma Allah ya gaya mana thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im kowace ni'ima da ne muku a lahira sai na tambaye ku akan ta to gashi ya tabbata aure ni'ima ce ya tabbata haihuwa ni'ima ce ya tabbata jikoki da Allah yake azurta mu da su ta hanyar ƴaƴanmu ita ma ni'ima ce to kuma ya ce zai mana tambaya akan ni'ima kowace ni'ima gwargwadon matsayinta gwargwadon wanda aka bawa ita gwargwadon yadda Allah ya ce abu a gode masa in baka yi wannan ba to ka san tambayar da za a yi maka kuma ka san amsar da za ka ba Allah wata rana sayyidina Umar ana tsananin zafi suna jin kishirwa sai aka kawo musu ruwa suka sha suna shan ruwan karka ka dauka fa ruwan sanyi ne irin na fridge ko ruwa ne tatacce fiyo wata ko ruwa na bottle wata ba irin wannan ba ruwa dai irin na zamanin su wancan zamanin da ba fridge ba kankara ba kaza ba kaza ruwa ne ake zuwa kawai a kamfato shi daga cikin rafi amma duk da haka sayyidina Umar da ya sha wannan ruwa yayi ajiya zuciya yace wallahi mun sha ni'imar Allah mu shirya amsa tambayar da Allah zai mana akan wannan ni'imar. to amma mu yanzu za ku ga mu sha ruwa mai kyauta tace, mu ruwa mai sanyi da kankara mu shiga inuwa mu shiga fanka mu shiga AC mu ci kayan gwangwani mu ci kayan kwali mu yi aure miji da mata bayan an yi soyayya mai tsawo ga kayan alatin duniya amma tare da haka ni'imar ba ma gode mata irin yadda ya kamata ya kai ango ya ke amarya ya ku iyayen angwaye da iyayen amare godiyar da za ku yi wa Allah subhanahu wata'ala ta farko a lokacin da Allah ya ba ku ƴaƴa har suka girma suka isa aure har suka samu masu son su har aka zo bikin su to ku tsaya ku ba Allah wajen gode masa wannan ni'ima ta hanyar yadda za a yi biki bisa ga tsari na addinin musulunci addinin musulunci ba gidajen addini bane addini ne wanda a cikin akwai bautar Allah kuma a cikin akwai shakatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane addini a cikin akwai ibada kuma a cikin akwai shakatawa mu ma musulunci a cikin akwai addini ma'ana bauta tsakanin bawa da mahalici sannan kuma akwai shakatawa da sararawa da murna da farin ciki a lokutan da bukatar hakan ta taso idan yau ke kina takamar yau ke amarya ce ranar bikin ki ne yau to ki sani da kika zama amarya har kika ga wannan rana ba wata kika fi ba nima ce kawai Allah ya miki akwai ƴaƴan da ba su kai wannan lokacin ba Allah ya ɗauke rayuwarsu akwai wacce sai da aka sa aurenta kamar sa auren shine sababin mutuwar tata akwai wacce saura sati ɗaya ai bikinta cuta ta kama ta ta mutu akwai wacce saura sati ɗaya a bikinta gobara ta kama gidansu ta ƙone da ita akwai amaryar da sai ranar ɗaurin aurenta ma an tafi kai ta a ranar mota ta kifar da ita ta kashe ta bata ta ɗakin mijin ba kai ko a satin nan naji wani ango da amarya da aka ɗaura auren an tafi kai amaryar a hanyar birnin gwari yan kidnapping suka ɗauke amaryar da babban ƙawar amarya gashi shi angon ana waya da shi Ya ce sun mun waya sun ce kai ne mijin wance ce e eh. suka ce to tana hannun mu. idan takamar kamar kike yar gata ce yan gata suna nan da yawa yau ba mazan aure akwai yarinyar da take gaya min a garin Kano su goma sha hudu ya haife su a gidansu a cikin su goma sha nan ba wacce bata gama digiri ba bata gama masters ba ba wacce bata da motar hawa amma biyu ne kadai suka yi aure tace malam wannan abin yana tada hankalin mu gabaki ɗayan familin mu baban mu yakan zauna ya ta mana fada ce mu dage mu rinka addu'a Allah ya jarabce su da rashin me mijin aure in takamarki yar sarki ce akwai ƴaƴan sarakuna da yawa wanda yau sun rasa mazan aure kar ka dauka cewa wai dan mace yar gidan mai kuɗi ce ko ƴar dangi ce ko kaza wannan shi yake sa ta samu aure ba shi bane ba in ki kyakkyawa ce irin wacce ake faɗa ta shiga gaban mota akwai waɗanda sun fi ki kyau har sun yi takarar sarauniyar kyau amma ba su da mazan aure a yau to da haka iyaye duk wacce Allah madaukakin sarki ya ba wa miji cikin ku mata abun ku gode wa Allah ne subhanahu wataala abun ku gode wa Allah ne bisa ga wannan gagarumin ni'ima a irin wannan zamanin da muke rayuwa a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alkiyama ba za ta tashi ba har sai mata sun yi yawa maza sun yi karanci sai adadin mata ya kai ninkin ba ninkin adadin maza sau hamsin sannan duniya za ta tashi yanda muke ganin irin waɗannan abubuwa suna faruwa a yau a yau idan aka yi haihuwa in dai haihuwan nan ta kai goma a kowane asibiti ban cire miki kowane asibiti ba ki je a baki alƙaluma na wanda aka haifa zaki tara bakwai ko takwas din mata ne mazan ba su kubi ba ko a yanzu a taron nan da muke ciki iya yaran da kuka zo da su kuke goyo ku irga ku gani wallahi sai kun taran matan sun ninka maza duk gidan da za a koma yau a yi lissafi tsakanin maza da mata sai ka samu matan sun fi mazan yawa kowane gida bari mu dauki misali daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴaƴan annabi nawa ne bakwai ne nawa ne maza nawa ne mata uku maza hudu mata matan nawa ne matan annabi guda tara ne kenan in ka cire annabi shine namiji a gidan da ƴaƴansa uku maza in ka hada da matansa tara da ƴaƴansa hudu mata basu ninka adadin mazan biyu ba to wannan tun adama kenan in kwa kaje gidan annabi ludu shi daman gidan gaba ɗaya mata ne ba maza ludu shi kaɗai ne namiji a gidansa amma daga matarsa sai ‘ya'yansa mata ‘ya'ya mata gaba ɗaya ya haifa shi yasa lokacin da mutanensa suka zo za su yi wa mazan da suka zo wajensa baƙi fyaɗe domin su mutane ne namiji yana neman namiji suna luwaɗi sai Allah ya tura mala'iku su je a sifan mutane don su halakar da su sai suka ɗauka mala'ikun ma maza ne baƙi aka yi suka zo su yi musu ta'addanci da lutu zai ja kunnan su sai ce haula'i banati hunna atharu lakum kun ga waɗannan ƴaƴana ne mata inda gaske sha'awa ce ta kama ku ku zo mu magana aure in auren muku da su Mana wannan ya nuna cewa a gidan lutu babu da namiji duk ƴaƴansa mata ne to da haka wannan kalubale ne akan dukkanin wata uwa akan dukkanin wani uba akan dukkanin wata ƴa mace da Allah ya raya ta har ta isa lokacin aurenta ta gode wa Allah bisa ga wannan babban ni'ima da ya mata dan ni'imar ta dawwama sannan kuma ta bi hanyar da za ta yi ta sasanta da Allah domin kar ta haifar da kanta da kanta cikas domin da yawa daga cikin ma'aurata a yau su suke lalata auren su kuma kun san daga ina aure yake lalacewa daga wajen biki yanzu bari in baku misali na wani abu da ya faru kwanan nan a Najeriya kowa ya san shi wata mata a Abuja da ta yanka mijinta ta sossoke shi da wuka ta kashe shi na san da yawan ku sun ji labari kuma sun ga abin a clip na bidiyo ko to babban darasi da yake cikin wannan tarihi ko wannan abu da ya faru da yawan mutane hankalinsu bai kai ba kuma darasi ne kalubale ne duk lokacin da za a nuna maka hoton matar da ta kashe mijin nata bayan an nuna hotonta ta sun fiyar da kai an nuna hoton mijin nata da tuni ya zama gawa an binne shi abu na uku da ake nunawa bikin su lokacin aure rawar da ake tika da rawar da uwar ta tika ma'ana in kana da hankali ya kamata ka jona wannan abin da wannan abin me ya haifar da wannan wannan laifin da aka yi wa Allah ya dandana musu kuɗa su ana in ba haka ba bikin da su suka tara suka kashe kuɗi akai auren soyayya akayi rawa akayi kaza amma a ƙarshe ya kare da bakin ciki a ƙarshe ya kare da mata ta kashe miji me darasi me dalili saboda a lokacin da ya kamata su yi amfani da farin cikin su wajen su bi mahaliccin su su gode masa bisa ga ni'imar da ya musu sai suka yi amfani da farin cikin su wajen su bakantawa Allah to shi kuma sai ya rama a gaba wanda shine ka'idar rayuwa duk mutumin da ya bi Allah to Allah zai sa masa farin ciki amma duk mutumin da ya ga ba wanda zai saba wa ba wanda zai bata wa sai Allah to ya sani bakin ciki sa yana nan yana tare da shi da haka babban ni'ima ce aure farkon godiyar da zamu fara yi wa Allah subhanahu wataala ta hanyar mi dukukuwan mu na aure bisa ga ka'ida ta shari'a ba tare da saba wa Allah ko saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba hadisi ya cikin sahih al-bukhari hadisin uwar mu mu'mini Aisha Allah ya kara mata yadda nana Aisha Allah madaukin sarki bai ba ta haihuwa ba tare da cewa annabi ya aure ta da kankantar shekaru amma ganin damar Allah da jarrabawarsa sai ya hana ta haihuwa to tunda Allah ya jarabce ta da rashin haihuwa Aisha bata zauna ta yi ta kuka ta yi ta nadama ta yi ta kaza ba a'a sai ta dau dangana sai ta dau kaddarar da Allah ya jarabce ta da ita domin man muminin kwarai haka yake duk abin da Allah ya jarabce shi da shi sai ya dangana sai ya dauki kaddara sakamakon haka sai na Aisha ta dauki wata hanya mai kyau wacce haka ya kamata yau matan da aka jarabce su da rashin haihuwa ko mazan su ɗauka wacce hanya ce shine hanyar ɗauko 'ya'yan mutane tana rikewa musamman marayu ta nemi su gata ta aurar da su ta kai su gidan miji domin shi da daman ɗa kamar yadda na gaya mana a farko yana daga cikin sa in ka girma ya taimake ka da yawa wasu 'ya'yan da za su taimake ki ba ke kika haife su ba da yawa wani yana iya haifawa wani mai ɗa wani sai ya haihu ya mutu dan wani ya rike shi ya ci amfanin sa shi yasa bahaushe yake da karin magana yace da na kowa ne Allah kada ya san wanda zai amfana to kaga inda a ce mata sun fahimci wannan maganar muguntar dan wani ki cuci dan kishiya ki cuci dan eh, makota kirke dan kishiya wannan duk da bai taso ba da yawan matan da suka cuci ƴaƴan kishiyoyinsu a ƙarshe rayuwarsu a hannun ƴaƴan kishiyoyin take komawa su suke rike su sai ki zo haɗa ido da shi ba za ki iya ba kina jin kunya amma shi kuma ya ce wannan ba komai abin da ya wuce ya wuce da haka wannan darasi ya faru a cikin kissan nana Aisha Allah ya kara mata yadda da haka duk uwar da Allah ya jarabce ta da irin wannan yanayi in so samu ne ki je gidan marayu ki ɗauko ɗan da zaki zo ki raina ki masa riko na amana ki tarbiyance shi ta yi wannan ɗan shine sanadin shiga aljanna ki tarbiyar da zaki masa ta yi wannan ɗan shine zai ji kanki a rayuwa tayi wannan dan da Allah bai baki naki ba tayi da ya baki nakin nakin ba zai ji kanki ba shi yasa Allah dan ya sauƙaƙa miki sai ya hana ki kuma tayi da Allah ya baki da baki ji kunar da zafin rashin haihuwa ba baki dau dangana ba to kuma da ba zaki ki je ki shiga aljanna ba to da haka Allah yakan jarabci bayan sa bisa ga hikimomi Nana Aisha take bada labari tace cikin yaran da nake daukowa in raina in sun girma in musu aure wata rana wata ta isa aure muka aurar da ita sai zamu je kai ta sai nazo nake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam za mu tafi kai amarya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aisha za ku je kai amarya haka shiru ba wani motsi mana shi aure ya bambanta da me da mutuwa a gidan mutuwa ana taruwa a gidan aure ma ana ne taruwa amma me bambancin taruwa gidan mutuwa da taruwa gidan aure gidan biki in ana taruwa ana fara'a ana haba-haba a kawo wannan a ci a sauke wannan tukunya a dora waccan a sa kaya a canja a yi kwalliya a yi kiɗa a yi rawa amma shi gidan mutuwa fa ko an taru sai kaga an yi jigum ba mai cewa kowa komai ko da kwa ba na gaske bane na munafurci ne amma dai ba a magana in ba za ka yi wata magana sai a ce shiru shiru gidan mutuwa ne bari sai mun fita Za ka ga mata ko ba su iya karatun ƙur'ani ba a gidan mutuwa zai a da Qur'ani dan na ganin ido dai kowa yazo da surati yasin dan sa wancan da koti rabbana wancan tana jan carbi wancan ma'ana kowa yayi shiru ya shiga taitayin sa saboda me saboda me ratsawa ta ratsa ita ce mutuwa to shine annabi ya ce da Aisha yanzu ya ba za ku bambanta tsakanin biki da kuma mutuwa ba samuwa da kuma raguwa ba Ƙaruwa da kuma rashi ba domin shi aure karuwa ne mutuwa kuma fa rashi ne aure farin ciki ne mutuwa kuma fa damuwa ce da bakin ciki shine sai na nana Aisha ce to ya kake so mi sai annabi ya ce ina ma dai a ce akwai masu wasa a tare da ku domin addinin musulunci ya halatta a gidan biki ayi kida ayi rawa amma da ka'idoji ka'idar shine kada namiji ya shiga tsakanin mata ko kai ne mai gidan ake biki a gidanka mata suka tattara to ka fita ka ba su waje domin in dai mata suka tattaru a gidan biki to su kullun so kowa so yake ya burge dan uwansa wata yi wani style na dinki tana so ƴan uwanta su gani wata ta sai wata atamfa mai tsada tana so a gani wata ta sai wani tatalmi ko jaka ko zobe ko sarka ko aroro tana so a gani to in ta kirmo hijabi ta fito daga gidanta ta tawo ai ta rufe to kuma in ta zo cikin ƴan uwanta za ta so ta bude a gani to kaga ko in dai ba matarka bace ba wata ka bace bai kamata kai kuma in ta bude ka gani ba ko kai ne mai gida sai ka kauce to da haka sai na Aisha ta ce to sai na tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam wani kida zamu sannan kuma wa zai mana wa sannan kuma wace iriyar waka za a yi manzo Allah shi ya ba wa nana Aisha detail fashin baki ne yadda za a yi ku tafi ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza abin da yasa na kawo wannan sau da dama waɗansu matan idan an musu maganar addini a cikin sha'anin biki sai su ɗauka masu addini suna danne su suna hana su sakata da walawa a'a akwai sakata akwai walawa akwai shakatawa har a cikin addini amma kada a wuce makaɗi da rawa kada a samu cakuɗeɗeniya tsakanin maza da mata kada ana biki a manta da sallah bahaushe ma ya ce ana bikin duniya ake na kiyama wata ranar da ake biki a gidansu ba sallah ta aje sallah wa wanwar a ƙasa sai an gama sai ta je ta kari oba sai ta haura muwa wata ma saboda tsabar shagala in gobe za a yi bikin yau take sallolin gobe saboda wai saboda gobe akwai sha'ani to kaga ba komai haifar da wannan ba jahilci ne da rashin sani Allahn da ya baki lafiyar da zaki zo ki biki Allahn da ya baki farin ciki da damar yin bikin da abin da zaki yi a bikin bai kamata ki manta da shi ba cikin abin da bai wuce minti 20 ba duk sallar da zaki a wuni na san kin yi da yawa da yawa da yawa ki ta minti 30 wannan cikin mata sai mai matukar imani ce take salloli biyar a minti 30 amma galibin sallolin ba sa wuce minti uku minti hudu to minti uku minti hudun ma wasu a ranar biki ba su da wannan lokacin cikin 24 hours awa goma sha biyu da ake da ita da haka wannan yana daga cikin kuskure ya tabbata cikin hadisin da Imamul bukhari ya rawaito wata rana ana biki annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ya je gidan bikin to amma ku kun san cewa duk gidan bikin da annabi zai je ai ba zai zama gidan biki da ake cakuɗe daidai ne ya maza da mata ba ba zai zama gidan biki da ake na rashin kirki na rashin mutunci ba ba zai zama gidan biki da ake abubuwa na rashin kunya na fitsara ba da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi biki an kai amarya kuma ya je gidan da safe kuma ana tsaka da bikin da aka yi biki ma ba yanzu ba da in an yi biki sai an yi sati a gidan amarya ana kidan shantu ana kidan ƙwarya yara suna shiga munan duk mun yi wasa a gidan amare amma yanzu ina ba a wasan gidan amarya da in aka kai amarya duk yaran unguwa a gidan amarya za su tare kuma ka samu mijin yana da haƙuri yana da kawaici sai ai wata guda ana sukuwa ana gada ana kida da ƴan mata da yara samari kanana a gidan to da haka irin wannan abu ne wanda yake mai asali tun a zamanin annabi rubayya bintu muawwis take bada labari tace annabi ya zo gidana bayan an kai ni ɗakin mijina da kwana ɗaya da yazo sai ya tarar da masu wasa a gidan amarya da kuma ƴan mata masu kidan shantu da kidan ƙwarya da haka zabiya tana bada waƙoƙi na al'ada masu kiɗan shantu da ƙwarya ana ta yi manzo Allah ya shigo kuma ya zauna yana kallo bai hana ba sallallahu alaihi wasallam to anan ne sai ita mai da waƙa ana amsawa sai kwarjinin annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga zuciyarta sai ta yi wa annabi baitin waka a biki sai ta ce wa fina rasulullahi ya'lamu ma fil ghadi bikin mu yayi armashi har ga manzon Allah ya zo wanda ya san abin da zai faru gobe sai manzo Allah ya ce mata a'a da i hadha wa quli bil ladhi kunti taqulin la ya'lamu ma fil ghadi illa Allah ke zabiya mai waka gidan amarya daina wannan maganar take da kika faɗa cewa annabi ya san abin da zai faru gobe wannan kuskure ne ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah da haka sai malamai suka ce wannan ya nuna a waƙoƙin da za a yi a biki da aure bai halatta ba a shiga haƙƙin Allah in ma an yi to dole ne malamai su tsawatar duk waƙar da za a ɗauko a yi a biki to ya zama waƙa ce tsantsan waƙar al'ada domin na Aisha ta ce waƙar da annabi ya koya mana mu ma waƙoƙi ne na al'ada larabawa suna yin irin su daman a wajen bikinsu an gane ko kamar waƙar atainakum atainakum fahayyuna nuhayyikum walaula zahaban al-ahmar ma hallat biwadikum walaula hintatu samra ma saminat azarikum to da haka wannan sune irin waƙoƙi na al'ada wanda larabawa suke a ciki babu shirka kamar a ƙasar hausa za ka samu mu ma da muna da irin waɗannan waƙoƙin duk da yanzu ana ganin sun zama lokal yanzu sai dai a ɗauko dj sai dai a koyi da arna sai dai a shiga na arna wanda wannan kuma duk ya saba wa addinin musulunci ko a ɗauko wani ɗan daudu yana kiɗa yana rawa a gaban matan mutane su ma suna kiɗa suna rawa a gabansa wanda wannan haramun ne wata rana an yi aure ana walima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka gayyace shi kuma walimar hadda amaryar a ciki ake yi ma'ana a aure ba laifi bane in an haɗu zan a ci abinci tsakanin mazata bangaren maza daban bangaren mata daban mata a shigar su ta mutunci maza kuma a keɓance ba laifi in ma a cikin auren ko a cikin wajen walimar mata suna sabin ɗin maza suna zuba wa maza abinci domin hadisi ya tabbaci cikin sahih bukhari annabi ya je walimar da amaryar da ake wa auren tana cikin masu raba abinci ita da angon su suke sabi kuma annabi aka zo gaban sa ta zuba wa annabi abinci kuma ya ci bai tsawatar da ita ba amma bisa ga kyakkyawar kamala da kyakkyawar shiga ta addinin musulunci babu fitsara babu abin da bai dace ba babu cakuduwar maza da mata babu kuma shagaltuwa da biki a bar sallah a lokacin yin sallah din idan muka yi wannan Allah madaukakin sarki zai sanya mana albarka a cikin bukukuwan mu in muka yi wannan auren mu zai zama mutuka raba takalmin kaza kamar yadda Bahaushe yake faɗa ba zai zama abin da ake cewa ba wai je ka ka dawo sunan wata makaranta Allah madaukakin sarki ya tsare mu a ƙarshe zan ba da shawarwari ga amarya da ma sauran dukkanin sauran iyayen gida da ma waɗanda ake shirin aiwa aure duk da wani abu ya ƙayatar da ni na kudirce shi a zuciya in naje Kano zan faɗa amma bari in fara gaya muku ku mutanen ibada, ina shigowa na gani a garinku ban taba gani ba a Kano amma na gani a wasu kasashen larabawa a garin nan na ga wani marriage school muna shigowa din nan zamu shigo cikin gari marriage school to marriage school me take nufi duk da dai ban tambayi kowa ba shin makaranta ce da ta koyar da zamantakewar aure in haka ne to madalla in kuma ba haka bane to tayi sunan ne kawai amma da wata manufa daban to amma ku sani a kasashen Larabawa su akwai wannan shi aure da kuke gani abu ne wanda yake da bukatar sai an karantar da mutum shi yana daga cikin matsalar da mu al'umman Najeriya musamman Najeriya ta arewa musamman Hausa Fulani muke fama da ita shiga aure da ka ba ma karatun sa a kasashen larabawa kan kaji an ce ga mace an sake ta zaka sha wahala zaka iya samu a kasashen larabawa budurwa yar shekara 40 bata yi aure ba dan su a wajen su ma yarinya ta yi aure shekara 25 an mata aure da yarinta yanzu ne duniya ta cin musu suke aure da wuri ka samu 'yar shekara 25 'yar shekara 30 amma su ana iya samun mace yan shekara 40 45 budurwa ce bata yi aure ba amma fa daga ranar da ta yi auren maganar rabuwa kuma babu ita to shin wace hanyoyi larabawa suke bi wajen rike auren su da mantakewar su shine abin da zan fare mana da shi cikin shawarwari larabawa suna da hanyoyi guda biyu hanya ta farko suna buɗe makarantu na karantar da zamantakewar aure mazan ana karantar da su matan ma ana karantar da su idan mace za a yi mata aure ya rage saura wata shida an sa bikinta to za a je wannan makaranta a yankan mata fom ta fara zuwa ɗaukan darasi kuma kun san suwaye masu bada darasin waɗanda suke bada darasin dattawa ne masu mutunci wanda sun haihu sun aurar har suna da jikoki su suke koyarwa ba mu a kasar mu da muka so wai mu koyi aure sai muke koyarsa a wajen fitsararru waɗanda auren ya gagare su ba ma yanzu zaka ga da yawa daga cikin ƴan matan mu da yawa daga cikin samarin mu tunanin su na yadda za su yi zamantakewar aure abinda suka kalla ne a fina-finan Hausa wanda mafi yawan ƴan fina-finan Hausan nan daga karuwai wanda ba su taɓa auren ba sai waɗanda auren ya ƙiyuwa a wajensu suka gagara aure suka dawo fina-finai sai wanda suka yi auren suka ki zama bahaushe yana da karin magana mai ban mamaki ya ce in fitsari banza ne kaza ta yi da haka inda da gaske waɗannan mutanen za su koyar da aure to da sai a same su me masu aure shi yasa larabawa su da za su koyar da aure sai suka nemo masu me auren su za su koyar da aure domin wanda bai san abu ba zai iya koyar da shi ba wanda bai da abu ba zai iya ba da shi ba bahaushe ya ce duk wanda ya ce zai baka riga ka kalli me ta wuyansa larabawa suka ce faqidu shay'i la yu'tihi wanda bai da abu ba zai iya bada shi ba to da haka wannan hanya ce ta farko ta gyara zamantakewar aure ango kan wata shida da bikinsa ya shiga makarantar aure ai masa rijista ya je ya samu dattawa iyaye su rinka bashi labari suna koyar da shi suna nusar da shi yadda ake zama da iyali amarya budurwa kan aurenta da wata shida a je a yi mata rijista a kai ta gidan koyon aure da zamantakewar iyali a samu dattawan mata masu mutunci ba fitsararru ba su koyar da ita yadda ake zaman aure wannan mataki ne na farko wanda zai gyara rayuwar aure domin in ba haka ba in aka shiga da kato ana samun matsala duk abin da baka iya baka ce zaka yi shi to zaka da mamaki kuma ƙarshe zaka je kai barna wannan makarantun makarantu ne asali a kasashen larabawa na kuɗi da kuɗi ake yin su ake rijista a cikinsu kuma ake biya kamar da yadda muka san kowace irin makaranta to amma kamar yadda muka sani kowace al'umma a cikinta akwai masu hali akwai kuma marasa ne hali wani ba zai iya kai yarsa wannan makarantar ba to amma dabarar da suke duk da haka amfanin babbar kawa kenan duk wata mace da ka sani a duniya tana da kawa tana da aminiya tana da wacce ta yi mata babbar kawa a wajen aure to waɗanda ba su da hali su kuma dabarar da suke yi idan ke zaki aurar da yake kun san wani abin akwai nauyi uwa ta gaya wa yarta baki da baki duk yadda shakuwar ta kai to amfanin da suke yi sai a ce to ke tunda ke zaki aurar da yake wace ke babban amini yake wacce ta yi miki babban kawa wance ce to yarki ta koma dan ta kafin yi mata aure da wata shida ita wannan babban kawar uwar ba abin da za ta boye wa yarinyar za ta na farko wani abu ta gaya mata a baki wani abin ta nuna mata a da kanta za ta gani ana yi za ki rinka ganin idan mijinta ya dawo gida zai shigo yaya take ya take taro shi yanzu akwai da yawa daga cikin yan matan da wallahi in ka tambaye su ya mamanki take taro babanki in ya dawo daga gida ɗayan biyu za ta ce ma ko dai ba ka taro shi kwata kwata da haka kawai haka yake shigowa da kakaman mota yu ba wani tare wanda kamata ya shigo wani namiji gida ta zama kamar saukar jirgin sama kun ga jirgin sama baya sauka da ka sai ana mi sai ana directing din sa yi kaza yi kaza yi kaza mace in mijinki zai shigo gida sai kina directing din sa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan kaida annabi duk lokacin da yayi tafiya na farko baya shigowa gidansa da daddare domin a zamanin annabi babu waya idan dare yayi annabi ya zo Madina sai ya tsaya a bayan gari sai ya kwana ya dakatar da dukkan maza da shi kansa ba zai shigo wa matansa manzo Allah yace domin mata suna da wata ɗabi'a duk wata mace da ka sani duk kokarinta duk himmarta duk yadda take da kula da kanta da kula da gidanta in mijinta baya nan sai ta dan saka ta dan yi sakaci daka annabi ya ga wa sahabbansa maza yake kun ga hikimar da yasa muke zama ba ma shiga gida ga gidajen mu muna gani amma tunda da daddaren ka dawo ba za mu shiga ba dan mu ba wa matan mu notice cikin tsa wata macen ba za ta tashi kitso ba sai mijinta baya nan sai ta tsefa kan to in ba zamanin waya bane bai gaya mata zai dawo nan da awa ɗaya ba kan yana nan a firgice da ya shigo ya ganta kan a firgice kila da ya ɗauka gashin tunda ana daya yake mai tsawo ne yanzu da ya ga an ware shi bai kai inda yake so ba sai fitina wata macen za ta zauna bata shara ba saboda ta san mai gidan baya nan da haka bari ta dan bari sai ya dawo sai ta hada ta yi sharar to duk wannan shine hikimar da yasa annabi baya shigowa matansa gida da daddare amma yanzu tunda zamani ne na waya ba za mu ce maza in suka dawo su zauna a waje su kwana a waje ba a'a kuma yanzu ba irin zamanin da bane ba aminci ke kanki in mijin naki ya zauna ya kwana a waje wasu suka kama shi suka yi awan gaba da shi an dira ki da ka da haka yanzu zamanin waya akalla duk miji in zai shigo gidansa kafin awa ɗaya biyu ko awa uku inda ka tafiya ce mai nisa kai waya gani nan zuwa yanzu muna waje kaza yanzu muna waje kaza ke ko bai miki ba ki rinka tuntuba sa da yayi miki ta dai cewa gani nan zan dawo duk motsi ki dan waya ki buga masa yanzu kuna ina ya hanya ya kaza ya kaza to wannan kenan annabi sallallahu alaihi wasallama in ya dawo koda da rana ne baya shigowa gidansa kai tsaye baya shigowa gidansa kai tsaye in ya dawo sai ya tafi masallaci in ya zauna a masallaci sai ya salla raka'a biyu sai ya bada jakarsa sai a fara kai masa gida daga nan kuma duk an san ya dawo diyarsa na Fatima ta zo ta masa sanda zuwa a masallaci ba sai ya shiga gida ba domin miji in ya shiga gida in baya nan to yanzu kuma na matan gida ne ba a shigowa abokansa duk su na abokar da sauransu a masallaci za su sani da zuwa su kuma mata da ya bada jaka aka kai musu to notice ne na su kintsa su shirya in wani abinci ne za su yi sun yi in wani gyaran jiki ne sun yi in wata shara ce duk sun gama da yawa daga cikin mata a yau ba su damu da wannan ba wanda wannan matsala ce kwarai da gaske amarya da za ta shiga ɗakinta ya kamata ta san irin waɗannan dabarun matan da dama sun daɗe a cikin gidajensu to su ma su koyi irin wannan dabarun akwai kuma wasu mazan da su burin su su ga me ake yi in ba sa nan da haka wani namijin ma in yayi tafiya kashe wayarsa yake kar ta same shi a waya baya shigowa gidansa sai mata dirar angulo saukar ruwan sama kawai ba shiri yib wani hassan ɗa yake yi zai zo to in kai san da ka shigo gidanka sai kaga abin da baka so wa gari ya waya kai farkon wanda zai fara cutuwa kai ne shi yasa Bahaushe yana da wata yana da wani karin magana da yake cewa kazantar bayan ido tsafta ce hikimar Allah yasa ya boye mana wasu abubuwa amma wasu sai su rinka neman dole sai sun ga me ake yi ba sa nan to in ka gani din karshe kai ne hankalinka zai tashi in ka gani din karshe kai zaka shiga cikin bala'i da Allah ya boye maka yana da hikima wannan kenan abu na biyu game da abin da ya shafi wayar hannu a zamani domin wayar hannu tana da alheri tana da sharri in mace ta so ta gina alheri da wayar ta za ta gina in ta so ta gina sharri da wayar ta za ta gina haka ma namiji akwai da yawa daga cikin ma'aurata waɗanda a yau ba abin da suka ɗana wa junansu tarko sai su binciki wayoyin junansu wannan ba alheri ba ne kwata-kwata a yau matsalolin aure cikin guda goma in an gaya maka su in ba a yi sa'a ba sai ka samu guda biyar ko aƙalla guda uku wayoyin hannu suka haifar da su wata matar ta ce baya damuwa da ita ya fi damuwa da wayarsa in ya shigo gida taɓa can danna can to sai ta ɗauki damuwa ta ɗora wa kanta akan haka ko shakka babu duk mijin da yake yin haka bai kyauta ba kamata ya zama kana da ka'idar waya kana da lokacin yin waya kuma kana da lokacin kula da iyalanka wani namijin kullum abin da yake kokari ya san me ke cikin wayan matarsa sau da dama ina buga mana misali da cewa waya kamar zuciya ce da zuciya da fuskar dan adam duk ba jikinsa suke ba jikinsa suke yanzu fuska akwai abin da ake boyewa a fuska ba shi yake labarin zuciya a tambayi ne fuska me hikimar Allah ne ya boye zuciya ya bayyana da fuska saboda wancan ya so a san shi wancan kuma bai so a san shi ba zuciya a jikin ɗan adam sirrin Allah ce to sau da dama ni ina kwatanta waya da zuciya duk mutumin da ka dage sai ka san me ke cikin wayarsa kamar so kake kace sai ka san me ke cikin zuciyarsa to wannan kwa ka hada kanka da bala'i hikimar Allah ya koye mana abin da ke cikin zukatan mu yanzu wani mutumin in ya ganka zai ma dariya amma a bayan idan ka wallahi tsine ma yake amma ba za ka sani ba saboda ita tsinuwa a zuciya take da yawa matar da yau take zaune da mijinta wallahi a zuci ba ta san sa amma a zuciya za ta a fuska za ta sa masa jambaki ta sa jagira ta yi masa dariya amma wallahi a zuciya ba ta san sa kuma kun san wannan kuma ba wani bakon abu bane ba daya daga cikin sahabbai yake faɗa in ban manta ba Abu Darda asar din yana cikin Sahih al-Bukhari yace inna lanaksharu fi wujuhi aqwamin wa qulubuna tal'anhum sau da dama in muka ga waɗansu mutane mu ne musu dariya amma wallahi a zuciya tsine musu muke ba ma san su nana Aisha tace wata rana muna zaune da Annabi sai wani mutum yayi sallama yana yin sallama sai Annabi ya ce a ce ya shigo bi isa akul ashira tir da shi sai nana Aisha tace ya maikin Allah kana cewa tir da shi sannan kuma ka ce ya shigo sai ya ce eh zuciyata ba ta son sa to da haka ita zuciya wani sirri ne na Allah ya koye ta mu mu'amalanci junanmu da zahiri abinda zahiri ya bayyana gare ka kai hukunci da shi amma abinda Allah ya koye karka nemi diddigin dole sai ka gan shi sai ka san shi da haka macen da tace ce dole sai ta san wayar mijinta to zakara garin tone-tone zai tono wuka mijin duk da yace dole sai ya san wayar matarsa to zakara garin tone-tone zai tono wuka mi wa kanmu adalci mu bar junanmu da tsakan da tsakanin mu da Allah amma ba wai ina nufin miji ya san cewa matarsa tana abin da bai dace ba ta hanyar waya kuma ba zai tsawatar da ita ba in ka sani baka tsawatar ba Allah zai tambaye ka ba wai ina nufin mace ta san mijinta yana abin da bai dace ba ta hanyar waya kuma ba za ta yi masa nasiha ba in baki ba Allah zai tambaye ki yana da haƙƙin ki masa nasiha amma ka ce dole sai ka yi bincike sai ka gano waye wancan wayewa ne akwai wani babban mutum da na sani a yankin mu na arewa wanda matarsa suka rabu da ita cikin laifin da ya haɗa shi da matar tasa bayan sun yi haihuwa sun yi shekaru masu yawa lokacin da waya ta bayyana shi hatta waya sai ya gaya mata wanda za ta yi waya da su kullun yana cikin duba phone book ɗinta waye wannan wani ne sunansa kaza a waje kaza kaza wace ce wannan wance ce sunanta kaza kawata ce a waje kaza sai ce to goge wance banda wance kuma ba hujja kawai ni ba taimun mun ba waye ce dole kawayen matanka in dai ba laifi suke aikatawa ba sai sun yi ma kai ma kawayenka abokanka ai daban lokacin da zaka yi screening abokai ka gaya mata to wannan abubuwa ne wanda Allah ya ware mu a tsakanin wannan kar mu ce dole sai mun shigar da su cikin mu'amalar mu ta aure tana haifar mana da matsala abu na gaba na shawarar da za a bawa dukkanin ango da amarya da dukkanin magidanta shine kula da haƙƙin juna wanda malamai sun yi magana akan haƙoƙi na ma'aurata suna da yawa lacca ce mai zaman kanta ba mu da lokaci na kawo su duka amma mu sani shine duk inda ka ji ana fituna an kasa kwanciyar hankali to wani ne ya kiya bawa wani haƙƙi amma in kowa yana bawa kowa haƙƙinsa to ana zaman lafiya a ko ina ne ba sai a gidan aure ba wajibi ne akan mace ta san meye haƙoƙin da mijinta yake da shi a kanta wajibi ne miji ya san haƙoƙin da matarsa take da shi a kanta a kansa kuma ya ƙoƙarin bayarwa akwai haƙoƙi na dukiya akwai haƙoƙin da ba na dukiya ba haƙoƙi na dukiya ka'idar su shine miji zai yi ne gwargwadon ikonsa Allah bai ce duk abin da kike so sai mijinki yayi miki ba na dukiya abin da yake in yana da hali yayi miki in yana da halin ya kiye miki to shi Allah ya sani shi Allah zai ɗaukar miki fansa ubangiji yace ce liyunfid du min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfid mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra mawadaci ya biya bukatun iyalansa gwargwadon wadatarsa ta fuskar kuɗi matalauci ya biya bukatun iyalansa gwargwadon samunsa ta fuskar kuɗi sai Allah ya ce Allah baya dorawa rai sai abin da ya san zata iya kuma duk namijin da yake so ya zama mai arziki mai wadata dukiyarsa ta rinka haɓaka wallahi ya rinka biyan bukatun iyalansa amma yi wa iyali rowa yana gadar da talauci da tsiya ka hana su ka bar su cikin talauci da wahala kai kuma ka rinka jin daɗi kai kaɗai to arzikinka ba zai ɗore ba sannan yana daga cikin wani abu da sau da dama maza ba sa tunowa sau da dama mata ba sa tambaya a kansa zaka ji an fi yin magana akan kishiyarsa shine hanyoyin da mace za ta mallaki miji duk motsi sai ka ji namiji ya ce wace hanya zan mallaki matata an gane ko su ma mata in za a gaya musu sai a ce wace hanya za ku mallaki ku? amma kaɗan ne cikin mata za su yi tambaya su ce to wace hanya mijin shi zai mallaki matar ko shi namijin ya ce ni kuma wace hanya zan ba in mallaki matata sirri ɗaya ne miji yake mallakan matarsa a kansa shine me kula da damuwoyinta musamman ta fuskar kuɗi domin Allah ya gaya mana wannan sirrin ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd sai ce wa bima anfaqu min amwalihim maza su ne jajirtattu shugabanni jagorori akan mata saboda me saboda asali haka Allah yayi maza sun fi mata idan aka ce maza sun fi mata me ake nufi ana nufin ko da yaushe su mata ba sa samun jin daɗi sai suna ƙarƙashin inuwar maza yanzu mace ko ba ta da miji ko ta fi kowa kuɗi in ta gina gida aka ce wannan gidanta ne shincika ce wannan ko tawaya tawaya ce tawaya ce amma ko da a ce ba ta da miji a ce ga ta a gidan ɗanta sai ta ji mai daɗi ya fi mutunci kina gidan ɗanki da a ce kina gidan kanki ya fi mutunci kina gidan kaninki da a ce kina gidan me kanki yanzu mace ko da ita ce mai kuɗi ta ɗauko kuɗi ta ba mijin da zai aure ta sadaki tace ya kawo in yazo yace ya ce ai daman gashi ma ita ta bani sadakin tace in kawo sai ta yi kuka ya ci mutuncinta amma in shi yazo yace gashi na bayar koda a ce me ita ta bashi to sai ta ji me daɗi saboda ita mace haka Allah ya yi ta dole ta zama karkashin inuwar namiji shine kimarta shine mutuncinta to da haka sai Allah ya ce wannan shine daraja farko da muka yi wa maza akan mata ko da yaushe mata su ce shiga inuwar maza abu na biyu sai Allah ya ce wa bima anfaqu min amwalihim kuma saboda su mazan su muka dora wa kashe kuɗi matukar namiji yana so ya mallaki mace to ya zama yana kashe mata kuɗi abin nufi kashe kuɗi kula da hidimominta da damuwarta sawa'an a matsayinta na matarka a matsayinta na ƴarka a matsayinta na mahaifiya a matsayinta na komawa ce ce wacce Allah madaukakin sarki ya sa ta a karkashin inuwarka sannan yana daga cikin haƙƙin da mace take da shi akan namijinta kokarin ya ga ya faranta mata rai wajibi ne akan dukkanin wani namiji yayi kokari ya ga ya faranta wa matarsa rai gurgurdan iko to amma da wannan nake so mata su sani maza suna da wasu yanayi daban-daban na farko dai ke mace ki san cewa namiji saraki ne shi sarki a fada ko da a ce abin dariya ya zo baya buɗe baki ya ta share dariya babban abin misali musamman a sarauta mu a ƙasar Hausa shine masarautar Kano masarautar Kano in dai a ƙasar Hausa ce in ka je sarauta ta ƙare to ka je ka gani a fada sarki ana abin dariya ko ba a yi ana yi in an yi abin dariya sarki yana dariya baya yi shin sarki ba mutum bane shi baya dariya yana yi amma ka'idar sarki a fada baya bude baki yayi dariya saboda dariya tana kawo wa sarki me raini da haka sarki a fada in an yi abin dariya kun san wannan abin da sarki yake rufe hanci da shi amawali ake ce mai to idan aka abin dariya sarki zai dariya sai dai ja wannan amawalin ya kawo da fuska ma'ana dariya sarki kenan ba ta bayyana akwai wata rana wani abu ya taɓa faruwa a masarautar Hadeja wani malami cikin malamanmu na izala sai wasu malamai na ɗariƙa suka kai ƙararsa suka ce ya zagi shehuwa ne ba sai na kama sunan shehun ba sarki ya ce to aje a kirawo malam aka kirawo shi to shi malamin irin malaman nan ne masu abin dariya aka tara malaman fada a zaune da manyan malaman gari gashi kuma ga sarki sai sarkin haɗeje yake tambayarsa yace Allah ya gafata malam an ce kai ka zagi shehuwa ne sai ce eh ya tashi inna alhamdulillah kamar yadda ne muku da farkon nan zan yi lacca kai ka ce lacca zai yace eh to ranka ya dade ni na zagi shehu wani kuma bari in maimaita abin da na zage shi ya maimaita a shari'a ya faɗa yace kuma duk wanda bai yadda da wannan abin da na faɗa ba anan shi ma yayi kaza kaza kaza <laughs> to sarki zai fashe da dariya saboda abin ya zama wasa kuma sai sarki ya kauda baki ya rufe fuskar sa yace to a tashi magana ta kare kar a ci gaba saboda da zarar sarki ya yi dariya to duk hukuncin da zai yi ba za a ɗauke shi da muhimmanci ba to shi namiji sau da dama yana jin kansa a gidansa kamar fadarsa ce kamar sarki a fada ba karamin abu za ka yi ba ka sa sarki dariya a fada tare da cewa ana sa shi kuma masu sa shin sai wani da wani shi yasa za ku ga a yawancin masarautu akwai sarakunan da ake yi masu ban dariya a ce wawan sarki akwai sarautar wawan sarki ita sarautar wawan sarki amfaninta kawai yayi abin da zai sa sarki dariya musamman a lokacin da ran sarki ya baci sarauta ce ita ma mai gashin kanta to dole ne mace a gidan miji sai ta zama wawan sarki kuma ta dauka mijinta sarki ne mai sanda a fada ma'ana sai ta yi iya kokarin ta wajen ta ta sa shi yayi dariya wani wani daga cikin maza yana da saurin fara'a kamar gonar auduga amma mafi yawan maza ina ba ku ne wannan likit da satar amsa ku mata mafi yawan maza sai kin yi da gaske zaki sa su dariya musamman a lokacin da ke kike son ai dariyar ba shi yake so ba shi yasa sau da dama zaka ji wasu matan suna complain mazan mu ba su da fara'a ba wai fara'a ce ba shi da shi ba haka ɗabi'a ta 'ya'ya maza mafi yawancin su take da haka duk macen da ta san wannan sirrin game da ɗa namiji to sai ta san ga yadda za ta zauna da shi ga kuma yadda za ta rinka yi tana mu'amala da shi kada kullun ki dauka cewa shi zai fara baki dariya a'a sai dai ke ki fara bashi dariya kuma kada ki dauka cewa ko yaushe zai zame miki kamar gonar auduga yana ta dariya ba haka bane ba inda matsalar ta fi tasowa shine a lokacin da mace take ita kadai wata in mijinta bai mata dariya ba ba ta damuwa in ya sha kunu ita ma ta sha kunu shikenan ayi one one to amma inda matsalar za ta faru shine lokacin da ya zama mijinki yayi miki abokiyar zama ita sai ta zo sai ta fahimci rayuwarsa ta fahimci ɗabi'an namiji ko kuma ita aka zo aka samu irin matan nan ne masu talikanci masu abin dariya to a nan matsala take faruwa ranar da yake ɗakin wance sai a ji shi ta kyalkyala dariya amma ranar da yake ɗakin ki sai ki ji shugun kamar an aiko masa da mutuwa to wata in ba a yi wasa ba a nan hankalinta zai ta tashi ni daki ni gida na ya zama gidan makoki ni daki na ya zama dakin bakin ciki ni kaza a'a matsalar ba daga shi bane daga keci domin yanzu da mijinki zai zo ke kanki ya hauyi miki dariya baki abin dariya ba dan Allah ba za ki je ki ce anya baka fara shayin kwaya ba kuwa sai kin fara zargi anyawa na kuwa hankalinsa bai tabu ba domin ita asalin dariya ba a yin ta babu dalili ana yin ta ne da me dalili haka dan uwanta ma kuka da haka mata su fahimci wannan Allah ya wajabta wa maza su kyautata musu su ma kuma Allah ya wajabta musu su kyautata wa maza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito yace law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha li 'izami haqqihi 'alayha da zan ce wani dan adam ya wani dan adam sujada saboda girmamawa saboda girman haƙi to da mace zan ce ta wa mijinta saboda girmamawa saboda girman haƙi yana daga cikin abin da yake haifarwa da mata matsalolin aure a yau suna ɗaukar amana su ba wa ƙawaye da yawan mata a yau suna samun matsaloli a gidan aurensu ne ta hanyar ƙawayensu ba su sani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa duk wata ni'ima da Allah ya maka baka rasa mai maka hasada zaki sha mamaki wata yake ce uwarku ɗaya uban ɗaya amma da aka yi miki aure take hasadar mijinki kila abin da mijinki yake da shi ta bai da shi kila kwanciyar hankalin da kike samu da tarairaya a gidan mijinki ita ba ta samu to ƴan uwa ciki ɗaya suna hasada ƴan uwan annabi Yusuf sun masa hasada dan haka ba duk abin da ya faru tsakanin miji da mata ake kwasuwa a faɗa wa duniya ba mace mai hankali ma ba wai ƙawaye ba iyayenta ma ba sa sanin cikinta tsakaninta da mijinta kuma duk gidan da kika ga an zauna lafiya ba yana nufin ba a samun matsala tsakanin matar da mijin ba amma hakuri ake a danne dan haka wannan yana daga cikin shawarwarin da in mata suka rike za su zauna lafiya amma wata matar Allah Allah take ko abinci ta yi wa mijinta Allah Allah take yi gobe kishi a a kawarta ta zo ta gaya mata ai jiya kaza ne a gidana kai wata take ma kafin mijin ya zo kan abincin ta yi snapping ta dauka a waya har ta tura group to ba wanne ya fi muni ba wata matar wallahi hatta kwanciyar bacci in suka yi da mijinta sai ta gaya wa ƙawarta. wanda wannan ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba wanda hakan ta sa wasu daga cikin mata ta sanadiyar ƙawayensu suka ji labarin mazajen ƙawayen, kuma suka neme su da alfasha ta bayan gida wannan ya faru ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba da haka shari'ar musulunci ta hana manzo Allah yake duk mutumin da zai kwanta da matarsa ya zo ya bawa abokai labari ko mace ta kwanta da mijinta ta je ta bawa kawaye labari ba bambanci da aljani da aljana domin su shedanu a kasuwa ma suke saduwa to da haka ke ma yanzu kin mai da dakin ki ya zama kamar kasuwa duk abin da ya faru tsakanin ki da mijinki kin kwaso kin gaya wa kawaye musamman mata ta fuskar in suka yi amfani da abin da suke amfani da shi na eh, eh, magungunan mata wanda wannan ma sharrin sa zaman kansa yake yi lokaci ne ba zai ba mu dama ba amma da sai mun zo har kansa wata matar da ta je gidan biki za a gaya mata ai ga wani abu ya zo ko dan sakkwato ko dan jidda ko dan kaza sai a ɗauka da an ɗauka ta je ta yi gobe mai maganin jira take ta zo ta kawo mata rahoto gobe kawa jira take ta zo ta kawo mata rahoto ai kaza ya faru ai kaza ya faru wannan wani irin sakarci ne waɗannan abubuwan ko da da irin wannan sharrin kadai muka takaita akan su sun isa sharrin yaɗa asiran mu ijunan mu wanda ta wannan hanyar ana samun asirin gidanki ta sauki baki sani ba to ballantana kuma irin cutar wadda abubuwan suke ga ku ƴaƴa mata wanda ana faɗa muku ba ɗaya ba ba biyu ba suna lalata al'auran mace suna lalata lafiyar mace suna kaza suna kaza kuma in kika saba da wannan to ranar da kika daina mijin naki kuma ba zai ji komai tattare da ke ba Allah subhanahu wataala yayi mana abubuwan da in muka takaita da su sun ishe mu abincinka maganinka abincinka garkuwarka yanzu duk kayan marmari inda za ku samu ƙwararrun likitoci wanda suka san harkar abinci su rinka gaya muku amfanin kayan marmari ga jikin bil'adama musamman ga ku ƴaƴa mata za ku sha mamaki ina kankana ina abarba ina lemo ina ayaba duk waɗannan abubuwan sun wadatar da ke ba sai kin je kina wani tarkace da shiririta ba yana daga cikin shawarar da ya kamata iyaye mata su sani da 'yan mata wanda za a yi musu aure tsafta ba karamin tasiri take da shi a wajen ƴa mace ba da yawan ƴaƴa mata ko iyaye mata lalaci yasa sun zama kazamai wanda wannan kuma yasa mazan su ba sa son su shi namiji ko kazami ne yana son mace mai mai kyau mai tsafta me yasa Allah subhanahu wataala bai yadda maza su rinka sa jagira da jambaki da jamfarta ba da gazal da hoda da kaza saboda mu mazan ba sai mun yi ba matan su su yi a madadin mu ko mu ba ma yi muna son masu yi yanzu ke da mijinki zai zo ya shafo hoda ya shafo jagira a guje zaki fita tsorata ki zai yi amma ke in kika ke ki burge shi to wata mijinta baya yi ita ma bata yi to yanzu wa zai burge wani wata rana wata mata ta zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama sai za ta miƙo masa abu sai ta miƙo hannu fari tas sai Annabi ya ki mika hannunsa sai aka ce ka mika hannu ka ce yace zan mika hannu ba ban san waye ba namiji ne ko mace aka ce mace ce yace kuma mace da farin hannu ta saka babu lalle farin hannu tas wannan lallan in an rinka gaya muku amfaninsa a jikin ɗan adam amfaninsa da yawan mata suna fama da matsalar cutar fata wata tana fama da pimples wata tana fama da kaushi wata tana fama da kaza wanda inda mata za su kiyaye kunshi da lalle duk sun yi maganin wannan abubuwa mata sun daina yin irin wannan sannan wannan shi yake daɗa nuna cewa ke mace ce to da haka waɗannan abubuwan ya kamata mata su kula da shi sannan yana daga cikin abin da mace za ta kula da shi bayan tsaftar kanta tsaftar gidanta musamman kicin ɗinta da ban ta da makwancinta addinin musulunci kullun so yake ɗaki ya zama a killace musamman makwancin miji shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mace ta kai kowaye turakan mijinta amma da yawan yau mata da zarar bakuwa ta zo ba wajen hira sai a falo sai a tafi ɗakin miji inda ake kwanciya da miji wannan ba karamin sharri bane wannan ba karamin ci baya bane ba sannan mata ku sani dole ne ku karanci lokutan zaman mazajenku a gida don hutawarsu da kuma cin abincinsu da kuma iya girki da yawa daga cikin mata yau sun kori mazansu daga gidajensu saboda ba su iya girki ba maza masu indomi da kwai akan titi duk sun kwashe muku maza ba ku sani ba a ce wai namiji a waje ya kwace miki mace ya kwace miki miji saboda ya tsaya in kika gane mijinki baya cin abinci sosai ki bi diddigi me yake faruwa in wajen mai indomi yake zuwa ki tura a siyo miki indomin ko sau daya ki dandana ki jiya dandanan ta yake ki koyi yadda ake wannan indomin dan ki rike mijinki a gida dole ne mace ta koyi hirarraki wanda za ta rinka yi wa mijinta da labarai dan ta zaunar da shi a gida dan ta sanya masa farin ciki ubangiji subhanahu wataala ya sa albarka a cikin auratayyar mu ubangiji madaukakin sarki ya bawa ango da amarya zaman lafiya ubangiji madaukakin sarki masu bukatar aure cikin mu Allah ka hore musu kuma ka ba su maza na gari matan da suke da mazan kuma Allah ya ba su zaman lafiya mazan da suke neman mata nagari Allah ka ba su kuma ka hore musu dukkanin dawainiya ubangiji ka sanya tarbiyya mai albarka a cikin zuriyar mu Allah madaukakin sarki ka kade mana dukkanin fitintunu da dukkanin ababen da suka fi karfin mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah, malam mun gode Allah ya saka da a ah, nasihar da malam ya gabatar hakika shakundun ce ta taba kowane bangare da kowane lungu da sako da dukkan abin da ya shafi rayuwar aure ga baki daya Suna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da muka saurara da wannan nasiha shi kuma Allah madaukakin sarki ya ba wa malam mafificin sakamako da amsa wannan gayyata da ya yi tamu wala akwai tambayoyi guda biyu wadanda in wasu rubuto tambaya mai tambaya ta farko tana tambaya kan cewa ita ta karanta kuma abin ta sani ne a cewar ta cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallama su goma sha ɗaya ne amma ta ji ta ce guda tara ne shi ne take buƙatar ƙarin bayani a kai haka ne abin da kika faɗa haka ne abin da na faɗa idan aka ce mata nawa annabi ya aura a rayuwarsa gaba ɗaya sha ɗaya ne amma biyu sun riga shi rasuwa shi kuma ya rasu ya bar guda tara da haka in aka ce matan annabi tara ne ana nufin waɗanda ya rasu ya bar su kuma wannan guda taran duka sun zauna da junansu a lokaci guda a waje guda abinda nake nufi a waje guda a zamani guda ƙarƙashin inuwar auren annabi tare da cewa wasu gidansu daban biyu kamar a can uku a can hudu a waje ɗaya haka ya haɗa su amma dai tara a lokaci ɗaya. amma idan muka ɗauki babbar ta farko na na Khadija ai ita kadai annabi ya zauna da ita tsawon shekara goma sha har ya rasu har ta rasu kai bai mata kishiya ba ita kadai ce to sannan bayan Khadija ta rasu sai ya nemi auren Aisha dan ya daɗe bai yi aure ba da ya nemi auren Aisha ana tsaka da maganar auren ko ma an daura auren a wani kauli sannan kuma ba a tare ba sai ya auri ummu salama ta shigo gida aisha ta riga ummu salama amma kuma a sauda kai ta riga ummu salama shigowa gida amma an ta riga kai aisha shigowa gida amma an riga daura auren aisha kafin ita to dai daga baya sauran suka shigo wata na bima wata wata na bima wata ta bi wacce ta rasu ita ce na na zainab bintu khuzaima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mata Zainab Zainab guda biyu akwai Zainab bintu Jahshin wacce kissar ta zo a Qur'ani falamma qada Zaidun minha wataran ha? sannan kuma akwai Zainab ta biyu tace Zainab bintu Kuzaima wacce ake wa lakabi da Ummul Masaki da haka mata biyu cikin matan Annabi suka riga shi mutuwa sannan kuma mata tara suka biyo bayan sa da kika ce sha ɗaya ke kina nufin dukan matan da ya aura ni kuma da nace tara ina nufin waɗanda suka rayu a lokaci guda wanda wata tare da shi wanda kuma su ne abin da ya shafe mu wanda kisa sunan ishara zuwa gare ta na sai tambaya ta biyu cewa ah, <clears throat> kamar yadda malam ya faɗa cikin nasiharsa cewa yana da kyau idan mace za ta yi kwalliya ta yi wa ɗanta kwalliya ko ‘yarta kwalliya shin hakan yana nufin kenan koda za ta fita unguwa ya halatta ta fita da kwalliya a fuskarta a ba a wannan mahallin na kawo maganar kwalliya ba hasali wannan maganar ta zo ne a bigiran cikin abin da ke faranta wa iyaye rai na 'ya'yansu ko cikin amfanin da 'ya'ya sukan yi wa iyayensu na daga ciki kasantuwar 'ya'yan kwalliya ga iyayen wannan kuma ƙur'ani ne ya faɗa almalu wal banuna zinatul hayati duniya. da dukiya da 'ya'ya kwalliya ce ta rayuwar duniya kwalliya ta wa kwalliya ta mai shi in mutum yana da kuɗi zai yi kwalliya in mutum yana da dama zai yi kwalliya sai na buga misali kamar idan mutum zai fita yayi kwalliya in mace ce ta wa ƴarta ko ɗanta in namiji ne ma yayi wa ɗansa ko yayi wa ƴarsa ya fita da shi kaga wannan kwalliya ce a tare in ba ka da ɗa in ka je kai wajen tela ya maka ɗinki aka samu ragowar yadi sai ka rasa ya zaka da shi amma in kana da ɗa ko ya aka yi maka ɗinki ya ya rabu sai ka ce ita ma a ɗan yi mata riga ko shi ma a ɗan masa riga sai ka ga kuma ranar da za ka sa naka shi ma sai ka sa masa wannan ba yana magana akan in za a fita a yi kwalliya ba tare da cewa in za a fita ɗin akwai mahallin kwalliyar kwalliya in za a fita in dai ba za a bayyanar da ita ba yinta ba haramun ba ce domin yana daga cikin kwalliyar da mata suke yi a zamanin annabi in za su fita sanya awarwar a kafa shine munduwa awarwar a kafa Allah bai ce in za su fita su rinka cire wannan awarwaron ba amma sai ce in za su fita su rinka rufe shi kar mazan titi su rinka gani shi yasa yace wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna kada mata in za su fita suna tafiya akan hanya za su gaba da mazan da ba nasu ba kuma in sun je su rinka bayyana da kwalliya mazan titi suna ganin kwalliyar kun ga Allah bai ce ba kassi kwalliya kwata kwata amma ta yi kassu bayyanar da ita wannan a halin fita da ma a halin da ba na fita ba ko da kina gidanki kika kwalliya wani namijin zai shigo ranan dole ne sai ki rufe kwalliyar in dai baya daga cikin mazan da ya halatta su ga ki. da haka ba muna maganar kwalliya a yayin fita ba ko rashin fita wannan mahallinta daban kuma gashi bayani dangane da ita wallahu a'lam da wannan muka kawo ƙarshen wannan muhabara insha Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki kamar yadda ya kawo mana malam lafiya Allah mai da shi gida lafiya muhabarorin da zai gabatar raguwa ga baki daya Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfanuwa da su ana sanar da yan uwa cewa akwai darasi da malam kowa ce akwai wa'azi da za a gabatar insha Allah gobe da daddare a nan bakin masallaci in Allah ya so ya yarda wanda shi ma daga akwai mahallin mata a wajen Allah madaukakin sarki ya amfana da mu وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته